daga ƙasar Nijar wanda ya yi hawan kawara ya faɗi siffofin malaminsa Ibn Taymiyya ya jingina wannan siffofi da Shekul Islam da Sheikh Ibrahim Inyas a Senegali. Babu kokonto Allah ya ce fa ta da alaikum duk wanda ya ketare muku iyaka fata du alaikum ketare min iyaka bi misali ma ta da alaikum misalin yadda ya ketare muku. A wata aya Allah ya ce wa in mutum an muku uquba aqibu bi misali ma uqibtum bihi kurama misalin yadda aka yi muku. zan sanya muku bidiyon wannan zindiki wannan renon yahudawa wannan ɗan kwangilan mushrikai yadda yake faɗan mummunan magana ga shehu ibrahim wanda wannan maganar da ibnu hazmin wannan ba wahabiyan yake danganta ta ga shehu wala duk siffofin malamin sa ne ibnu taymiya da kuma siffofin aqidar su bari in sanya muku kuji sai kuma mu gabatar da bayani akan hoton dagutu inyas in kana neman babban dushen wanda ya hallaka al'umma annabi bai yi kamar in yasu kadiba kabarin shi yake irkikin kabari karahunan ma ban ma san da wani irin sanadari aka yi amfani wurin yin kabarin shi kaga mutane suna kuka suna durkuso suna kiran shi da neman biyan bukata masu son aure masu son yaya masu son bukasa arziki da komai sun mayar da wurin wurin bauta kuma in yasa ke bauta me ya jawo haka wannan katin kabarin da aka masa da wata irke ke rije shi ta asara da aka ɗauke ta a madadin ruwan zanzan kaga mutane da budinna ana ciko ana ɗibo wannan ruwan rije ana taɓa da shi ana bada hadaya famfan gidanka bai yi ta ba dan asara ka je kana ɗiba ruwan rije wanda ba a tace ba ya yi kama da tatacce fiya wata ta shi wallahi tunda an tace ta to amma duk me ya shawo mutane haka yin su bisa ga wannan sura da haka shi an yada shi cikin kowane kabarai aka binne shi ba san ne ba za a je amshi haka Allah ke shi kare shi yasa kabari kai ya wuce shibir kai ya wuce shibir shi ne sunnan annabi akan haka annabi ya tura Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib akan haka ya tura Abu Hayyaj yace idan kaga kabari ya wuce ya yi tudu daidai ta shi dawo daidai da sauran yan uwansa ko ko ta shi ya dace bisa ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya shi mai kai fi masail malai ce wannan to alhamdulillah wannan shine ibn hazamin ibn hazam babu dagutu tamkar ibnu taymiya babu dagutu tamkar abdul wahhab sannan babu dagutu tamkar albani kai ɗin kanka ma ɗagutu ne domin aikin da kake yi wallahi lazima aiki ne na yahudanci ba aiki bane na addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk ga kaburbura wanda aka yi su manya manya dogaye baka yi magana a kansu ba sai kabarin Shehu Ibrahim akwai manyan mutane wanda suka mutu aka yi musu kaburbura dogaye amma baka yi magana ba sai sai me sai kabarin Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu to babu makawa zuwa wajen kabari da kake kokari ka kore annabi sallallahu alaihi wasallama shine ya tabbatar da zuwa wajen kabari kuna hana aje kabarin mutane amma na ibnu taymiya kun ce in an wuce kar a ma'ana kuna ba da umarni aje na ibnu taymiya annabi sallallahu alaihi wasallama shi yake cewa nahaitukum an ziyaratul quburi al'ana fazuruha fa innaha tuzakkirukum al-akhirata wa tuzakkirukum al-mauta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da na hana ku yake gaya masu habbansa da na hana ku zuwa ziyaran kaburbura amma yanzu na ba ku dama ku je ku ziyarci kaburbura domin kaburbura suna tuna muku lahira ko kuma suna tuna muku mutuwa zuwa ziyaran kabarin Shehu Ibrahim umarni ne na manzo Allah dukkan wani musulmi an ba da dama ka je ka ziyarci kabarinsa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya je ya ziyarci kabarin mahaifiyarsa Sayyidatuna Amina kuma ya roƙi Allah Allah ya tasar da ita ta ƙara jaddada imani da manzon Allah kunna ta koma cikin kabarinta kamar yadda Imam Suyudi ya kawo a cikin littafin sa tazim wal Minna fi anna abwai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisin na Aisha Allah ya ƙara mata yadda ah, ta ce nazala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila al-hajun manzala sallallahu ya sauka wani wuri da ake kira hajun hajun qaryatun bayna bayna makkah wal madina wani ƙauye ne tsakanin maka da Madina. Ba ah, kama biha ma sha a rabbuhu annabi ya zauna a wurin iyakan yadda Allah ya so. Ya zauna ya ya nazar ya sauka wannan ilal hajun ka'iban hazina annabi na cikin damuwa yana cikin farin ciki sai yana na ashi ce sun maraja'a masaruran farihan masaruran sai ga manzo Allah ya dawo cike da farin ciki sai na na sai na na ashi fasa altuhu sai na tambaye manzo Allah sallallahu alaihi gami da farin cikin da na ga ya shiga ciki sai ya ce sa'altu rabbi na roƙi ubangiji na ne ba hayali ummi ya raya mahaifiyata kaga ziyaran kabarbara annabi Muhammad shi ya bada umarni shi ma gashi ya ziyarci kabarin mahaifiyarsa ba hayali ummi Allah ya raya mahaifiyata Ba amanat bihi ta ba amanat bi ta ƙara yin imani ne dama mumina ce ta ƙara imani ne sun maradda ha sai Allah ya mayar da ita saboda haka kai zindiki ibn hazamin ibn taimiyya zindiki albani zindiki abdulwahab zindiki idan ka samo kar a je a ziyarci kabarin inyas to ga littafin nan naku in ka isa ka hana ibn taimiyya har ƙasar kabarin sa ma ɗiba ake gashi a cikin littafin nan naku ne alƙudu duriya zaka ji inda abdulhadi yake cewa ƙif in marrata bi yuna ala sarafihi da rikun alimun mutafarridu Kif ka tsaya bi qasiyuna kasi yuna ala sara akwai wata turbaya fihi da rikun alimun mutafarridu idan ka zo makabartar kal'a kada ka wuce ka tsaya ka je ka ziyarci ibnu taymiya kuna hana a je a ziyarci annabi kuna hana a je a ziyarci bayan Allah amma gashi a cikin littafin ku an ce a je a ziyarci ibnu taymiya ba ma ziyartar kabarin ibnu taymiyan ba kabarin ibn taimiyya yana taimaka ma duk wanda ya zo wurin ya dullu turabul qabri man ja'a za'iran ilaihi bi dibin fihi ya abaqu nidduhu nadduhu yace ah, ya dullu turabul qabri kabarin ibn taimiyya yana nuni ma'ana yana shiryarwa man ja'a za'iran duk wanda ya zo ziyara kabarin ibn taimiyya zai mai kyauta ilaihi bi dibin da wani irin ƙanshi ya abaqu nadduhu wanda ƙanshinsa yake tashi ƙanshin sa yake tashi kun hana mutane su je kabarin manzon Allah yanzu ka zo kana ma shi Ibrahim ƙarya kana cewa kabarin sa ya kai menene to ga na Ibn Taymiyyah wanda shi Ibn Taymiyyah karewar ta ma har ruwan gawan shi ranar da ya mutu sai da aka sha ƙarshen dagutanci ƙarshen dagutanci kenan har ruwan gawan Ibn har ruwan gawan Ibn Taymiyyah sai da aka sha ruwan gawan Ibn Taymiyyah sai da aka sai da aka sha an fahimta ko ruwan gawan ibn taimiya saboda haka ibnu hazamin in kana neman dagutu babu dagutu tamkar ibnu taymiya wala ibnu taymiya shine dagutu mutumin da yazo yazo ya halakar da al'umma annabi muhammadu bari ku ji gashi a cikin littafin da duriya bari ka ji kai ibnu hazamin jahili abubuwa na bid'a da na shirka wanda addinin Allah ya hana shi ibnu taymiya yayi shi almajirin ibnu taymiya ke yi yanzu ka duba cikin littafin nan gashi da kansu ka rubuta wahadara ha. wa hadara ha nisa'un kasirun lokacin da ibnu taymiya ya mutu mata da yawa sun zo wajen sa kuma ba a yadda mata su zo wajen jana'iza ba ko su raka gawa zuwa makabarta ba a yadda da wannan ba an gane ko ah, washariba jama'atul alma'a wasu jama'a suka sha ruwa jama'a da yawa suka sha ruwa allazi ah, fuddira min min gaslihi ko min guslihi wanda aka rage na daga ainihin wankan ibn wakta sama jama'atun baqiyatas sidri yawan sauran jama'a kuma suka raba ainihin magariyar da ta rage na wankan ibn Allah allazi gusila bihi wanda aka wanke shi suka kwakwashe suka kama suka ci ibn kenan sannan bari in tabbatar maka ibnu hazmin in kana neman dagutu babu kamar ibnu taymiya ibnu taimiya sai da shiga prison su bakwai a wata waya ma sau takwas mutumin kirki bai shiga prison har sau takwas kaddara za ta iya faɗawa wa mutumin Allah ta faɗa mutumin Allah ya shiga prison su ɗaya a rayuwarsa kamar yadda annabi Yusuf ya zaɓa ya ce rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma unani ilai wa illa kai anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin Allah ya ce annabi Yusuf da kanshi ya zaɓa ya ce Allah abin da zaliha da jama'ar zaliha suke ja na zuwa gare shi to lallai in tafi freezing in je in zauna shi yafi soyuwa na a shi yafi soyuwa gare ni da na aikata abin da zaliha da matan zaliha suke nema in aikata to kaga annabi yusuf shi ya nema da kanshi ba yayi laifi bane amma shi ibnu taymiya laifuffuka yayi ta yi saboda mujrimi ne saboda daguti ne laifuffuka yayi ta yi har aka kai shi prison ɗai a wata waya sau takwas a ƙarshe ma a prison ɗin ya mutu to bari lissafo maka waɗannan ɗaiɗaikun shigan ibn timiya prison har bakwai ka ji kamun a karatu na gaba kowanne in zo in warware maka dalilin shigan shi shiga kurkukun as-sajnatul ula shiga prison na ibn timiya na farko bi damashq ya shiga a garin damashq ne bisababi waƙi'ati as-saf saboda waƙiyar da ta faru da wani annasarani wani wani kirista da ake kiran shi asaf allazi sabban nabiyya wanda ya zagi manzon Allah wa hiya li muddatin qalila wa ala wa ala asariha al sarim maslul bayan ya yi wannan zagin na taymiya yayi ya yi al maslul to me ibra taymiya ya yi ya ɗauki doka a hannu kaga ɗaukan doka a hannu daukan doka a hannu koyarwar ibra taymiya ne maimakon ya bari tunda akwai hukuma tunda a zamanin akwai prison bai kamata ibrahim taymiya ya ɗauki doka a hannu ba sai ya kama ɗaukan doka a hannunsa to wannan dalili yasa aka kai ibn taymiya prison aka rufe shi duk inda kaga wahabiyawa daman sun saba ɗaukan doka a hannu masu karya dokan gwamnati zaka samu wahabiyawa ne wallahi wannan shi ne dalilin shiga shigan ibn taymiya prison an samu wani bawan Allah kuma shi wannan asabar dan siyasa ne ko mai gidan ibrahim ne mai gidan ibrahim ne to amma duk da haka Ibn taymiya ya ɗauki doka a hannunsa bayan ya ɗauki doka a hannunsa sai aka kama Ibn taymiya aka rufe shi a ƙasar misira an gane ko a nan garin misira shi a nan garin damashq shine shigan shi prison na farko ɗaukan doka a hannu kamar yadda suka yi ta yi a nan garin kaduna wallahi kwanakin wahabiyawa yan izala suka yi ta ɗaukan doka a hannu suka yi ta bi shi a gida gida suna suna ƙoƙarin kashewa wahabiyawa fa a nan garin kaduna abin nan ya faru a farko farkon mulkin malam nasir ahmad yan rafa'i akwai wata waƙiya da ta faru wallahi haka ya wahabiya suke suke bin yan shi a gida suna ɗaukan doka a hannu suna bi suna kashe su ba gwamnati ba su ba gwamnati ba to sun koyo ɗaukan doka a hannu ne a wurin malamin su ibnu taymiya sai shiga kurkukun ibnu taymiya na biyu ya shiga ne a misra an kulle shi mutumin kirki ba a sa shi a kurkuku kusan so ɗaya so biyu so uku so huɗu har so bakwai wallahi sai mutumin banza sai mutumin banza an fahimta ko to shigan shi prison na biyu an sa shi a misra bisifati ya zo ya yi magana akan siffofin Allah an gane ko ya yi magana akan siffofin mai Allah ya ma Allah jiki an gane ko ya yi ma Allah jiki ya siffata Allah da jiki eh ibnu taymiya yana cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana yanzulu ila sama'i duniya kan zuli haza ya yi ma Allah jiki to jikin nan da ya ma Allah sai aka gane cewa akwai taɓin hankali duk da a cikin ɗalibansa akwai akwai imamu zahabi imamu zahabi ya ce inna fi aqalihi shay lalle a cikin hankalin ibnu taymiya ya dan tabu akwai akwai zautuwa ɗalibai ibnu taymiya ma da yawa ba su yarda da ibnu taymiya mai sakakken mai hankali bane wallahi tallahi ba wai ina faɗan wannan maganan bane dan san zuciya wallahi sun rubuta a cikin littafin su wallahi imam zahabi shi ma ya rubuta cewa lallai ibnu taymiya yana tabin hankali to kaga bai kamata a ce wai jagoran ku mahaukaci bane eh to shi yasa aka kama shi aka kulle shi saboda me ya yi magana akan siffofin Allah ya siffanta ma Allah abin da bai dace da shi ba aka gane mahaukaci ne aka kama ibnu taymiya aka sa shi a prison sai da wata shida sai da wata shida tukunna aka fito da shi an fahimta ko ah, sai da shekara ɗaya da wata shida ba wata shida ba shekara ɗaya da wata shida saboda ya siffanta Allah da jiki ya ce inna Allah yanzu ila sama'i dunya kana zuli hada summa daraja darajatan Allah yana sakowa daga sama kamar yadda na sako haka sai ya taka ya ta kuɗe ta sai nuna irin tafiyar Allah aka ce Ibrahim Taymiyyah ya ta ube da hankali ibnu hazam kana jihu da guti gashi ne mai fitar da al'umma aka kulle shi a prison prison na uku kuma an kulle Ibn Taymiyyah a prison na uku a Misra saboda ya zo ya ce annabi ba a neman taimako a kama kafa da annabi sannan ba a tawassuli da annabi annabi bai isa ba duk dai abubuwan na rena na rena annabi Muhammad tun farko malaman duniya ba su yadda da haka ba saboda sun san kafirci ne ya zo ya yi maganganu marasu daɗi marasu daɗi akan manzon Allah annabi bai isa a yi a kama kafa da shi a roki Allah ba annabi bai isa a yi tawassali da shi ba akan matsalan istigasa wa tawassul daga nan malaman Misira suka gane cewa wannan mahaukaci ne bai da cikakken hankali ibn taymiya aka kai shi prison aka kulle shi ayyaman kalila amma bai daɗe ba an fahimta ko a cikin wannan prison ma shine ya wallafa littafin arraddu azal bakari arraddu azal bakari yema albakari imam Al-Bakari raddi shiga prison na ibn taymiya na hudu shi ma ya shiga ne a misra ya shiga ne menene a misra wanda a wannan shigan sai da yayi Eh, da aka zo a bayani akan saki saki idan idan eh, idan mace an mata saki uku hmm? in an ba mace akan saki uku in an ba mace saki uku wa hiya bimtidadin lissalasati limuddatin tazidu an shaharaini ya zo ya ba da ainihin fatawa ta jahilci aka gana ba shi da hankali aka sa shi sai da ya shekara sai da ya wata biyu a prison prison na biyar da ibn taymiya shiga ya shiga ne shi ma a ainihin ya shiga ne a misira shi ma sai da ya yi wata bakwai da ainihin wata bakwai da ainihin kwanaki shiga prison na shida ya yi ne a damashq eh, ya yi ne a shi ne wanda ya na shidan shi ne wanda aka yi akan matsalar saki akan matsalar menene matsalar talak akan matsalar saki shi ma sai da wata shida a wata biyar da da kwana goma sha takwas wata biyar da kwana goma sha takwas shi ya fara zuwa da matsalar cewa idan ka sake mace saki uku to saki ɗaya ne ibnu taimiya ya zo ya halatta abin da Allah ya haramta an fahimta ko matsala ta bakwai ita ce e, shigan shi prison na bakwai shine a garin Damask. shi kuma akan matsalar ziyara ta matsalata ziyarati an ga an fahimta ko to ziyarar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da zo ya maganganu na jahilci suka gane wannan jahili ne kuma mawakaci ne aka shi prison aka rufe shi sai da ya yi shekara biyu da shekara biyu da wata uku da kwana goma sha hudu shekara biyu da wata uku da kwana goma sha huɗu a ciki ne yayi rabbin a ciki ne yayi littafin a cikin wannan phrase ne ya rubuta littafin ar-raddu alal akanai kitabun raddi alal akanai qadil malikiya wannan kenan ga littafin ma kun gan shi nan kitabun raddi alal akanai qadil malikiya wannan littafin a cikin prison din ne yayi wannan littafin nasa saboda haka kai ibnu hazm in ana maganar ɗagutu ga katon ɗagutu nan ibnu taymiya wanda ya rayar da ya karar da rayuwarsa a bisa kiyayya annabi sannan ya karar da rayuwarsa a prison ya karar da rayuwarsa a menene a prison saboda me tun zamanin ibnu shi ya zo da rikicin addini abin da malamai suke kai ya zo ya saba musu alhali ibnu taymiya na shi ba dan maka bane ba dan madina bane ba dan misra bane shi dan su dan damashq ne ɗan Damashq ne amma haka zai zo ya saba wa mutanen Madina ya saba wa mutanen Kufa ya saba wa mutanen Hijaz ya saba wa mutanen Misra duk haka zai zo ya saba musu kun ana maganar dagutu ibn hazam lallai malamin ka ibn taymiya shine dagutu an gane ko mutumin da ya ce komai Allah ne a wadi sala a laha fararin abubuwa ba su da farko sun fara ne tare da Allah me ma'anan wannan shine komai Allah ne saboda haka wannan ɗan shafa kanka ne na ibn hazm game da wannan matsala wannan magana da ka fito da ita akan maulana al faida ka ce mai ɗaguti ne kabarinsa ba a zuwa gashi ibn taymiya kuma kullum zuwa kabarinsa ake ana ziyara kuma kabarin ibn taymiya ma har yana amfani da duk wanda ya je ziyara sa saboda haka Allah ya datar da mu alfarma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama za mu gushe ba duk inda muka ga an keta mutuncin mai mutunci wallahi al'azimu sai mun zo mun yi raddi